yanzu haka da alamun da sauran na aka ba game da tsarin da za a bi wajen zaben fidda gwani na 'yan takarar kujerar gwamna ino jam'iyyar apc da ke mulki musamman ma a jiyon adama da taraba inda shugabannin jam'iyyar na ƙasa ke ko tabbatar da cewa ra'ayi mafi rinjaye ne za a bi domin fidda ɗan duma da kabewa kwamarar mustapha salisu da ke zama shugaban jam'iyyar ta apc a najeriya mai kula da jiyon arewa maso gabas ya ce har yanzu ba ko yanke hukunci game da batun adama da taraba ba an samu wannan ƙorafe-ƙorafen daga Gurufu wanda suke cikin jam'iyya kuma wannan abubuwa ne wanda daman ba zai iya ba da yanda za a yi ba zai faru ba a cikin al'amarin neman zaɓe. a yanzu dai ba yanke hukunci ba kan cewa ga tsarin da za a bi zaɓen kato bayan kato wato dare ko kuma na amfani da wakilai wato delegate. kenan. Ah, wannan hukunci ai wannan hukunci na za baka yanda inda ya ta'allaka inda ya ta'allaka ya ta'allaka ne ga kan jihohin wannan executive committee nasu wanda za su turo mana kuma su da za su turo kawai abin da ya tsara ne mu samu mu zauna mu duba shi mu ce to wannan jiya ga abin da ta kawo kuma magana abin da a yi lissafi a gaya mutane suka suka zauna suka kaddamar da wannan abun sun isa su zama su ne majority na wannan executive committee din a ba a yi approval din su amma na tabbatar maka cewa da za mu taɓa yarda mu yarda abu yi abun da jama'a na su executive committee na yawan su ba su so ba abun da yawan su suka bayar nan shine ne zai tabbata a jihohin su. to sai dai kuma wannan kuna zuwa ne yayin da 'yan takarar gwamna irin su malam nuhu riba da tsohon shugaban hukumar efcc ke mace a wannan karon to fa dole ne ku a samu sauyi canji ya zo da Allah ubangiji ya karbi addu'ar mu za a fara yin gaskiya kamar za a daina ƙarya a daina albashi a adamawa za a fara aiki a asibitoci za a fara aiki a makarantu ƙarya ya ƙare insha Allah mun san abin da yake faruwa muna da mafita idan Allah ya ba mu dama yanzu haka dai yayan jam'iyyar ta apc na ganin ma wannan kwangwaba bayan da uwar jam'iyyar ke yi game da wannan batu kama iya rage ta gomashin jam'iyyar a zaɓe da ke tafe. a ni mai magana sunana alhaji abubakar sa'idu jambo jinkiri ta kan iya kawo faduwar jam'iyya kan iya ragewa jam'iyya ta gomashinta ta wajen zaɓe jam'iyyar apc idan da za ta wa al'umma adalci ta yi wa talakawa da suka kafa ta adalci shine ta ɗauko kundi da ta muna rajista na fari a fito tun ran gini tun ran zane al'umma su zaɓar wa kansu shugaba da zai zama mutumin kirki adili wadda zai wa al'umma adalci. Koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa ta jami'ar ta apc za ta kaya ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya